للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها الإخوة المستمعون اعلموا اعلموا أن أصل قيام الدين والدنيا العدل والأمانة العدل والأمانة فمتى كانت الخيانة وتفشى الظلم والجور فسد, فسد دين الناس وخرب دنياهم والأمانة أيها الإخوة باب واسع جدا وأصلها أمران أمانة في حقوق الله تعالى وأمانة في حقوق البشر ولهذا ولهذا أيها الإخوة معنى الأمانة الأشمل هو حفظ الحقوق وأداء لها وعلى هذا أيها الإخوة أمر الله تبارك وتعالى بها فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره فتح القدير هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشر لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات أيها الإخوة المسلون أردت, أرد أردت الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير وليس عرض إجبار وقبلها الإنسان لما اتصف به من الجهل والذم قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعلى هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه من شاء قام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في السنن الكبرى ومما سبق أيها الأحبة نرى أن الناس أن الناس انقسموا من بعد هذا التحمل إلى ثلاثة أقسام ذكرهم الله تعالى في قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فالقسم الأول المنافقون والمنافقات الذين التزموا بهذه الأمانة ظاهرا وضيعوها باطنا والقسم الثاني المشركون والمشركان الذين ضيعوا هذه الأمانة ظاهرا وباطنا والقسم الثالث المؤمنون والمؤمنان الذين هفدوا هذه الأمانة ظاهرا وباطنا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم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 Hudubar ta fara da yi muku nasiha da kuma yi wa kaina nasiha da jin tsoron Allah. Domin jin tsoron Allah shi ne ke gyara komai, duk abin da ya lalace, to lallai rashin tsoron Allah shi ne lalace wannan al'amari. Wannan ya sa Allah ta baraka wa ta'ala da mutanen farko da mutanen ƙarshe, Allah ya nemi wasiya iri ɗaya ne na cewa su ji tsoron Allah. Domin abin da ya gyara wancan al'umma shi ne zai gyara wannan al'umma kamar yadda Malik nan Anas ya faɗa. Allah ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wallahi hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku mutanen farko kenan da ku kan kuma mun muku nasiya kamar mun ce da Allah da ne kai mana wasiya ce ku ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine imtisalul awamiri wa tinabun nawahi cewa duk abin da Allah yake kai kai ka ji tsoron Allah duk abin da Allah yake ka bari in ka bari ka ji tsoron Allah kuma wannan tsoron Allah da shine ake gyaruwa da shi ne ake jin daɗin rayuwa da shi ne garuruwa ke zama lafiya ake samun arziki da wadata shi sa yace walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu mu. Allah ce da mutanen gari za su imani su ji tsoron Allah mu kuma da mun buɗe musu albarkatu na sama da kuma ƙasa amma me yasa Allah bi musu haka ba Allah ya ce walakin kadzabu sai dai sun karyata sun yin aiki da abin da muka ce su yi sun barin abin da muka ce su bari mun kuma daga nan fa akan suna bi ma kamu ya fi sai ma kama su da abin da sai kasance suna aikatawa shi sa duk lokacin da za a ga matsalar talauci da yunwa matsala ta rashin tsaro matsala ta kaza za a ga cewa Allah na aiko irin wannan musibu ne don mu gano laifukanmu mu gyara waɗannan laifukanmu mu koma zuwa ga Allah Allah ya ce wal qad na ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarrun falawla idh ja'ahum suna tadarra'u walakin qasad qulubuhum wa zayyana lakum ash shefanu ma kanu ya'malun Allah ya ce mun aika zuwa ga al'ummomi kafin kai ya ma'aikin Allah wal qad na ila umamin min qablik malaman tafsiri suka ce ana ƙarya ana ana kaddar wani takbiri anan wala kad na ila umamin min qabli abin da ake kaddara shi ne fakar da buhun sai suka karyata waɗannan manzannin suka ƙin aiki da shirya da Allah yake Allah ya haramta zina bisa hannu ba ya haramta luwadi bisa hannu ba ya haramta cin hanci ya haramta cin hanci ba ya haramta luwadi bizzena ba ya haramta duk abin da ya haramta amma mutane bizzena ba a ayi kaza yi kaza ayi kaza amma duk mutane bisu ba shine fakar da buhun to tunda al'umma kuma ta koma wannan fa akaznahum ba ba'sa'i wad barra sai ma kama su da cututtuka da talauci amma ne la'allahum yatadarra'un mun jarrabe su da wannan don su zo gaban mu su kaskanta su yadda mu ne masu yi su dawo gare mu in suka yi wannan sai mu yayi musu amma mutane duk da wannan bala'in da ya zai same su koma zuwa ga Allah Allah yake Allah yake a falawla suna ba'athna tadarra'u dan me yayin da bala'in ne zo musu da musibar mu ta zo musu su dawo zuwa gare mu ba lokacin da aka rasa ake da insecurity ake da talauci ake da fatara ake da azzaliman shugabanni to ba abin da ya kamata mutane sai dai su koma zuwa ga Allah isa Allah ya garji mutane ce falawla idza'akum ba'athna tadarra'u walakin kasat qulubuhum to matsalar shine zuciyar ta bushe in zuciyar dan adam ta bushe in an bai wa'azi da aya da hadisi ba zai ji ba in Allah ya jarrabe shi da musiba nan ma ba zai ji ba da haka a haka zai rayuwa har ya je gurin Allah tabaraka wa ta'ala iya wata shi tar jahannam sannan abu na biyu wa zayyana lakum ash shaytan ma kanu ya'malun shaytan ya tsawata musu abin da suke aikata suna ganin daidai ne kowa baya ganin laifin kansa sai laifin wani in ka samu talaka mai cin amana to baya kirga kansa a matsayin mai cin amana sai dai kalli shugabanni in ka samu talaka madnaci baya kallon kansa a matsayin mutumin da ya kamata ya daina sai dai kalli shugabanni in ga gallan talaka mai laifi kaza shine wa na kuma shaifanu ma kanu Shi shedan ya kawata musu abin da suke suna ganin ma daidai kawai ke da kuma Allah Ta baraka wa ta'ala yana da hanyoyi daban-daban in Allah ya so kuma sai baka wadata kana sabo ya baka wadata kana sabo dan ka je lahira da cikakken zunubinka shi ka gaba yace falamma nasu ma bikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya ce yayin da suka manta suka yin aiki hanya ta biyu ne da suka yin aiki da abin da muka ce su suka yi watsi da shi kaga a tunanin ka na dan sai a danki mutum a mai azaba a'a sai Allah ya ce fatahna alaihim ba kulli shai, sai muka buɗe musu kofar komai ga lafiya ga kuɗi ga lokaci ga yanayi ga kaza ga kaza dan su ci gaba da yin wannan laifin nasu har sai da alfahari da abin da Allah ya ba su Allah ce akhadnahum baktatan muka zo kwatsam muka damce su fa idahum mublisun sai ga su yi turko turko a cikin wannan kamun da muka yi daga nan ne kuma fa kutti adabul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ya uwa Allah da kansa ya faɗa yake wannan wasiya da ya mana da jin tsoron Allah sai ce wa ya yattaqillah yaj'al lahu makhraja duk bala'in da kake ciki da duk musibar da kake ciki in ka ji tsoron Allah sai Allah ya baka mafita bayan ya baka mafita kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta ka ta hanyar da baka taɓa tsammani ba kai Allah tabaraka wa ta'ala yake kai idan al'amari yana tsanani al'amari yana kunci to ka ji tsoron Allah sai Allah ka kawo sauki ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا duk wanda ya tsoron Allah sai Allah ya sa ma sauki a cikin al'amuranka la'alla sana'a ce baka da ita Allah ya baka ita a ruwan sanyi lafiya ce baka da ita Allah ya baka a ruwan sanyi aure kake nema sai Allah ya baka a ruwan sanyi Allah ya sauƙaƙa ma hanyar da zaka samu wani sai da dadawa Allah ya ce man yattaqillahi yukaffir anhu sayyi'at duk wanda ya tsoron Allah wallahi Allah zai kankare maka zunubanka bayan wannan kuma Allah zai girmama ladansa wa yu'zim lahu ajra Allah zai girmama ladansa duk abin da Allah yake babban ne girman wannan abu ya isa ya yi uwa abin da ke sa duniya ta zauna lafiya abin da yake sa a ji daɗin rayuwa abin da yake sa addini ya tsayu kaga mutane suna gudanar da addini irin addinin Allah to shi ne. sannan ga rayuwar mutane ta yi kyau to shi ne a samu abu biyu al'adlu wal a sami adalci a tsakanin al'umma sannan kuma a sami ciyaye amana ko familin ka ne ka zo kana gudanar da su akan adalci da amana za ga baka da problem a cikin familin ko unguwa ce aka zo aka yi wani kwamiti da zai gudanar zai gudana ƙarƙashin adalci da amana to wannan kwamitin wannan unguwar za ka ta zauna lafiya ko jaha ce ko ƙasa ce in dai za a gudanar da ita akan adalci da amana to za a ga wannan jihar ko wannan ƙasar ta zauna a cikin jin daɗin rayuwa saboda dama shi adalci shine ajiye komai a mahallinsa amana shine duk abin da aka ɗora ma kula da shi ka kula da shi yadda ya kamata in an samu wannan a cikin al'umma addini zai zauna duniya kuma za a zauna lafiya amma ‘yan uwa duk lokacin da aka samu cin amana a kowane irin ɓangare sannan zalunci ya yato a cikin al'umma to addini zai lalace duniya kuma za ta rushe inda za a samu cin amana to definitely inda za a samu cin amana kuma zalunci ya yato a cikin al'umma to sai addinin ya lalace kuma sai duniya ta rushe wa al'umma wannan abin ka zo ka danganta shi da halin da muke za ka samu cewa cin amana ya yi yawa cin amana ya yi yawa sannan kuma zalunci ya yaɗu a ko'ina wannan ba mai mulki ba talaka ba sarki ba mabi ba hukuma ba wanda ba hukuma ba duk wani ɓangare na hukuma kowace iri ce sai ka samu mutanen da suke gudanar da al'amuransu a cikinta ba a kan adalci ba ba a kan amana ba kowace irin hukuma wannan hukumar ta 'yan sanda ce ko ta sojoji ce ko ta immigration ce ko ta custom ce ko ta makarantu ce ko ta waye za ka samu wasu daga cikinsu suna gudanar da al'amuran ne ba a kan adalci ba a kan amana to wannan kuma shi ne ke lalata al'amura ɗan kotunan mu kaje da yawa za a ji ana gudanar da abubuwan da ba akan adalci ba akan amana ba shi ta mai karamin ƙarfi har sau zuwa yake saboda ma wani sai kotunan gaba ɗaya kuɗin gora ba ba ba kuɗin gora za ka musu ba eh akwai waɗanda shi azzalumai ne mutunta ne wannan yasa hatta shari'ar ba ta tafiya daidai in ka zo ka samu shugabanni wannan a federal gamman ko state gamman ko a local gamman akwai da yawa da ce gudanar da al'amuransu a nan ba kan amana ba ba kuma akan adalci ba wanda ya sa al'amura suka lalace al'amura suka lalace mana wanda sai dai inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ya yi kuwa amana ma'anar ta gaman miya shi ne kiyaye haƙƙi da kuma bayar da haƙƙi duk haƙƙin da ce kanka ka kiyaye shi ka bayar da shi bari ma misali da gidanka gidanka akwai haƙƙin da ya kamata ka kula da shi ka bayar shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa da gan shi a nan gurin a cikin kuma kiwo ne kuma sai Allah ya cike shi a ranar alkiyama ya tambaye shi akan kiwon da ya bashi bayan ya ce al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati sai ce war rajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati mai gida mai kiwo ne akan iyalinsa kuma za a tambaye ka a ranar alkiyama wani irin kiwo kai wa iyalinka ka ba su tarbiyya fafular iliminsu na zamani da na addini ka ba su tarbiyya ka kula da ci da sha da sirarsu ba su wani problem da kai a'a ba wai unguwa ko gari ko al'umma ka haifowa ba ka so su akan titi ba wannan kai ba ka kula da su akan amana ka tambayi kanka domin wannan 'ya'yan naka da matanka Allah zai cike ku a ranar alkiyama zai tambaye ka akan wannan kiwo da ya baka na iyalinka kana da mata biyu ko uku ko hudu shin kana yin adalci a tsakanin ko baka adalci to wannan misali ne haka duk shugaban da ya rike ƙasa sai an tambaye shi wani irin adalci wa mutanen ƙasa duk gwamnan da ya rike state sai an tambaye shi wani irin adalci wa mutanen state duk chairman da ya rike local government sai an tambaye shi wani irin adalci ya musu in kana shugaban wata hukuma kana shugaban hukuma ta DSS ko ta police ko ta sojoji sai Allah ya tambaye ka a ka gudanar da wannan jagorancin naka ka gudanar da shi akan adalci da amana ko ka gudanar da shi akan cin amana da zalunci wannan mala'iku sun riga sun rubuta Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama dan ku gane girman mas'uliyya 'yan zatan Allah dai su manzanni wallahi da Allah ce ya kare su a ranar alkiyama ya tambaye su akan amana da ya ba su ikar da wannan sakon falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna za'ibin Allah ce waɗanda muka aika musu manzanni za mu tambaye su kun yi aiki da abin da manzanni suka kawo muku sannan su manzannin za mu tambaye su kun isar da saƙon da muka ba ku kai Allah sai ba da wata hujja wata wata amsa mai ban mamaki yace lallai za mu ba su labarin komai da komai da ilimi ba mu kasance waɗanda ba ma nan ba da haka ba wanda za a yi wa tambaya abin da ba haka yake kuma bayan tambayar Allah sai ce wal waznu yawma idin al haq a ranar mizani gaskiya ne za a sa mizani ya auna ayyukan bayi akan adalci da amana faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda mizani kana lada yayi nauyi wannan ya rabauta amma man kafat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun amma duk wanda mizanin sa na lada babu adalci a tare da shi babu amana yayi abin da ya ga dama a duniya dan yana da dama to wannan su ne suke asarar kawukansu. kansu duk lokacin da Allah yake ma kayi asara abin da Allah yake nufi zaka shiga wuta dan ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum kunna adanal an'am ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا كاجا تسمي اثاركو تيتي يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم in Allah ka kayi asara wutar jahannama za ka shiga ko ba abin da zai fitar da kai sai adalci da amana ko ne kake jagoranta ko islamiyya ce ko gidanka ne ko kamitin unguwa ne ko wata hukuma ce daga cikin hukumomi na ƙasa ko na jiha ko kai ne gwamna ko kai ne mataimakinsa ko kai ne ciyaman ko kai ne aka baka wani ɓangare a cikin gwamnati ke kula wallahi sai Allah ya tsitsiye ka ka yi bayani irin adalci da amana da kai kaga da akwai adalci da amana duk da mutum halin da muke ciki ba shi ta ga mutane in sun tashi zargi sai a ce ai shugaban kasa yayi kaza shugaban kasa yayi kaza in kace shugaban ƙasa ne kaɗai yake da laifi a Najeriya da halin da Najeriya ta shi to baka yi adalci ba babu adalci a cikin wannan magana misali mu ɗauko red da kanad suna da constitutional responsibility na su duba budget na su yi doka na a samu check and balance kai in ma hali yayi suna da dama da wannan constitutional power ce da Allah ba su in impeaching shugaban ƙasa ko gwamna amma ka taɓa ganin an kawo wani abu da za a cutar da al'umma ratsinmu da sanatinmu sun ce ba su yarda ba wanda mun samu wannan a baya kalli yadda gani na abba Allah ji kansa da rahama yadda uba sun gaske ta rigima kalli yadda bukola saraki ta ringa rigima da buhari kalli inda yi su kawo sumaila da da tambuwan ka ringa rigima a zamanin jonathan dan ka a cutar da arewa a wannan lokacin ma ya yana rigima kawai dama sun je ɗima babanci ne sun je biyan bukatar su ne ba wakilan talaka ba ne ba talaka ba ne suka tura su to talakawa a wakilcin nan nasu wahala su ji ko jin daɗi su wallahi sai ƴan kaɗan daga cikin su ne suke wakilcin talakawa amma mu'azamin su wallahi ba ruwansu da talakawa me za su samu me za a ba su sai sun yadda ne abin da ke to kaga wannan su ma su gile gwamnonin yanzu na arewa da za su haɗu gaba ɗaya sai ba su da insecurity ba sai ba su da kaza ba wallahi ba za a yi ba amma yanzu ka je ka cire musu biliyan biyu kawai a cikin grand ɗin su da suke kamu za su yi zuga su je gurin shugaban ƙasa su ce ba yadda ba amma ana kashe talakawa baka taba ganin sun haɗu ba ana sake talakawa ana matan talakawa fa'e kwanan nan da yawa a cikin kusan gani a cikin bidiyo ana yi mata fa'e an yi kodin da kuma an sa a duniya don Allah ya zaka jin wannan ƙasashe ya za ka ji in ɗanwa ce ya za ka ji in yayar ce ya za ka ji in mahaifiyar ka ce a ce ga wani na rashin ciya masa bidiyo yana yada a social media amma ba abin da aka ba abin da aka Yan majalisun mutuna nan ba su yi tafiya ba ko ba je sun nuna damuwarsu a gurin shugaban ƙasa ba sanatocin mutuna nan ba tafiya kai ba amma ba je ba gwamnonin mutuna nan sai zai su ninge mana ƙarya wai ce wai talaka talaka to talaka baya ci baya ta bai da zaman lafiya to kuma ake talaka me talaka yake mura ba abin da talaka yake mura in ka suna magana talakawa su ne a gaba to su suna da wai su ne talaka in ka ce zaman lafiyan talaka suke nema nasu ne nema amma Najeriya ta zama wurin zub da jini babu dare babu rana ana zubar da jini saboda mugun heartlessness na shugabanni ba ta jin komai a tare da su amma manzo Allah ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka masalil jasad al wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'iru al jasad bis sahi wal humma manzo Allah ya ce misalin mu'mini da mu'mini kamar jiki ne guda daya inda wata gaba za ta kama ciwo yanzu wannan dan ya din kama kakkare wata ran sai kaga ido na cikin dare bai yi bacci ba saboda yana taya karkare jin ciwo yana taya dan ya dan jin ciwo sai ka da zazzaɓi wata ran ya lullube ni saboda bai ce wannan ɗan ɗan ɗan jin ciwon da yake ji to haka ake so wato haka ake son musulmin zamfara da suke cikin bane da na sokoto da na katsina haka ake so gwamnan katsina gwamnan kano gwamnan zamfara duk wani gwamna musulmi ya ringa jin haka a ransa amma za ga an kashe mutum talatin sun je sun yi taron siyasa an kama mutum hamsin sun tafi sun yi taron siyasa su domin siyasa su ita ce a gabansu da yawanci sun jage suna cewa ku zaɓi kaza daga sama har ƙasa amma ba za ka ji kuma suna kamfen cewa lallai lallai a daina kasa talakawa ba saboda ba talakawa ne a gabansu ba ko kaga sai zaɓu da talakawa sun zo za su yaudare ku ne sun zo za su yaudare ku ne waɗannan duka sun ki sokin mu ka kalli manyan 'yan siyasar da muke da su wanda ba mu mukami gare su ba wanda yau idan mutum ya ce yana kan ya ga shugaban ƙasa gobe jibi zai je ya gare shi wa ka taɓa ganin ya tafi da bukatun talakawa zuwa gare shi babu wani abin mamaki aka samu rikici a jos rikicin ba an kashe musulmi kuma an kashe kiristoci amma shugabanni a jos ɗin gaba ɗayansu da gwamnan farko da na tsakiya da na ƙarshe da duk wani babban ɗan siyasa suka yi zuga suka tafi gurin shugaban ƙasa cewa an yi wa al'ummar su kaza an yi wa al'ummar su kaza daga ƙarshe aka ba su biliyan biyu rage da ɗari sannan aka ce za a samu su marori. banna shugaban ƙasa ya taka ya ji haggari haggari saboda su ka taɓa gana haka ya faru idan an kashe a katsina ka taɓa gana haka ya faru idan an kashe a sokoto a zamfara ka taɓa gana haka in an kashe a naija ka taɓa gani an kashe a maiduguri ko an kashe a Jos ko an kashe a wani guri ka taba ganin haka me yasa saboda manyan mu ba sa wakiltar mu ba sa wakiltar mu abinda suke wakilta kansu kawai suke wakilta yaushe ka taba ganin gwamnan Kano da ya a 1999 zuwa 2003 da gwamnan Kano da ya a 2003 zuwa 2011 da gwamnan Kano da ya a 2011 har zuwa 2019 da gwamnan Kano da ya fara daga 2023 yaushe kaga sun hada kan bukatun mutanen Kano sai dai wannan yana faɗa da wannan wannan yana faɗa da wannan amma matsalar ta siyasa su tana haɗa su amma matsalar mu ta an jalice mu ga mu da insecurity ga yara marasa aikin yi ga faɗan daba ga kaza wannan ba ta yiwa ban ma za ka gani a midiya ana zargin cewa wa'annan yaran da suke faɗan siyasa yaran wane ne da wane da wane wanda za ka samu hukumomi mai yiwuwa hukumomi sun san cewa a eh, yaran da suka yi kaza yaran ɗan siyasa wane ne yaran da suka yi kaza yaran ɗan siyasa wane ne a ce kaga su ke barin waɗannan yaran suke zuwa suke kayan marar hankali akan waya dubu ɗari maimakon suke ba mu waya saboda tsabagen rashin mutuncin yaran nan sai sun caka ma wuka a ƙirji ta huda ta taɓa hantarka sannan sai su ɗauke ma waya wani wani irin rashin imani ne ku ce mana a ba ku a ba ku yi tafiyarsa amma sai sun kashe ka ko sun soke ka sannan sai su maka bada wa kuma dole ka bayar da an kwace ma waya da an kashe ka ko Allah hanta ka amma wannan duk bai damu shugabanni ba ba a haɗuwa da sarakuna da shugabannin siyasa da jami'an tsaro da kowa za ka samu jami'an tsaro suna ƙoƙarin su akan ai maganin yaran nan ƴan daba amma manyan gari sun kiyaya sun ci da haɗin kai wa'annan yaran kashe mutane suke yaƙar Allah ce da manzon Allah sun salama wannan yaran hukuncin sun an kama su a kashe su saboda alkatu da amfanin katli kisa ce ke sa mutum ya daina fita amma da sai suka shahadun qur'ani gobe suka kashe wani medical doctor jibi suka kashe wani lauya waɗansu yara marasa amfani sun zo suna kashe mutane masu amfani amma an yi shiru a cikin al'umma an kyale har jami'an tsaro wa'annan yaran ba su kyale ba wani kayan yan sanda za su je don su kama su saboda yawan yaran da makaman wala yan sanda ba za su wata rana a kwalli ina zuwa na ga ranar juma'a ne babu kowa na tambayi wani aboki na nake mata wannan da ya faru yace wallahi fadan da ba Ya yace yan sanda sun zo yaran ne suka kora su suka kora su har police station din kwalli wai ga bindiga a hannu su ba a ba su izinin su harbe yaran ba su kuma yaran ba sa bukatar izini wajen suka yan sanda ba ta bukatar izini ya uwa lalle Allah ya umarce mu da yin amana inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha duk wata amana ba sai shugabanni ba kai ma a gidanka tsakaninka da iyalanka lalle kai amana a gurin aikin da kai amana a ka kai amana a duk wani matsalolin kai amana in ba ka ba Allah zai tambaye ka akan adalci da amana shi sa imamu shaukani yace wannan ayat ta cewa inna ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yace aya ga gamammiya da ta haɗu a kan hukunce-hukuncen shari'a domin zahirin ta nuna cewa wannan aya suna magana a kan dukkan mutane ne akan dukkan amana kowace irin amana kuma kan mu ita amanan nan Allah sai da ya ruwa da sama da ƙasa da duwatsu suka ce ba za su iya ba saboda girmanta amma ɗan adam saboda zaluncinta da jahilcin sai ke yaya إنا عرضنا الأمانة ta السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عمر أن قطع yake cewa ni sallan mutum ba ta rudaka yawan sallan mutum ba ta rudaka in Umar an kafa haka yawan azumin mutum baya rudaka dan duk ya ga dama zai sallah duk ya ga dama zai azumi yace ni ba abin da yake sa gane mutum mutum ne shine ga mutum da amana dan kalla kowa yana yi azumi kowa yana yi yace in ina so mutum ya ga ya burge ni shine ne ga wannan mutumin yana da amana yana kula da dukkan amanar da aka bashi wannan magana ta Umar tana cikin makarim akhlaq na al-kharaiti sannan kuma tana cikin wato as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi ya ma game da amanar da Allah ya bayar mutane sun tafi gida uku akwai munafikai wanda za su ma a fili suna da amana suna kula da amana amma a koyi suna wani mugun aiki na cin amana da wannan mutu za su shiga bayan wannan akwai musulkai waɗannan su dama ba ruwansu da zahirin su da baɗinin su kawai ba amana sannan akwai muminai wanda mumini ko da kishi ne a ɓoye zai kula da amana in ma yana cin mutane zai kula da amana kaga kafirai su a fili da ɓoye cin amana su mumine kuma a fili da koyi kula suke da amana amma munafikai a fili sai su nuna suna da amana amma a zahiri suna yi wa kasa da al'umma zaban kasa suna cin amanar su ko ba wanda ya ya uwa lalle wannan amana mu kula da ita dan Allah madaukin zai sarki zai tambaye mu akan ta a ranar alkiyama akwai abin da ya kamata mu kiyaye na farko kan mu yadda mu cikin mu a cikin masu cin amana duk wanda yana cin amanar al'umma to sai da yake amanar Allah kan yake cin amanar al'umma wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minhu wallahu alimul hakim sannan duk wani mai da'awa kuma duk wani shugaba in yana so ya nasara a cikin al'amuransa sai ya rike abu biyu asidiku wal amana sai ka zama mai gaskiya sai ka zama mai amana ko a gidanka ne kana so kwarjinin ka ya tabbata ka zama mai gaskiya ka zama mai amana a ofis ɗin ka zama mai gaskiya ka zama mai amana a kasuwar ka zama mai gaskiya ka zama mai amana domin gaskiya da amana suna kai ɗan adam zuwa ga aljanna ƙarya da sun amana suna kai ɗan adam zuwa ga wutar jahannama Allah ta'ala ya tsari. ya ɗan uwa lalle mu sani cewa duk wani mumini da ka sani akwai amana a kansa matukar yana kula da mutum ɗaya ko biyu to wannan amana ce kuma Allah bai tambaye ka akan ƙa'idar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati hatta mace da kuke cikin gidan miji gidan mijin nan amana ne wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha mace da take gidan miji amana ne wannan gidan mijin kuma sai Allah ya tambaye ta akan gidan miji kar ta shigo da wanda baya kar ta bayar da abincinsa ba izininsa kada ce kaza ba tare da content na wannan ba in ba haka ba za ta tashi a ranar alkiyama a matsayin masu amana ko manzon Allah ya faɗa ya timanin ra'in ya kar'ihi lahu ra'iya ya mutu yau mai yamut wa za zashin li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna ba wani mai ciwo ni da kai muna da ciwo kai ma kana da shi kowa yana da shi shugabanni suna da shi duk wani guri da ka zama kai ne head kai ne mai jagoranta to wannan ciwon da Allah ya baka na waɗannan al'ummar manzala yake ba wani mai kiwo da Allah zai ba shi ciwo ya mutu a ranar da zai mutu yana ha'intar wannan abin ciwon yana cin amanarsa ba ce sai Allah ya haramta masa aljanna dan Allah kalli gidanka kana ka sa a makarantar addini ka sa su a makarantar boko kana kula da tarbiyyar su kana providing su da duk wani necessity yaran ka ba ka problem shi ba haushe zai alfahari mata na hudu 'ya'yana 25 masha Allah wa'annan za su amfane ka ne in kana kulawa da su da tarbiyyar su. amma in ba haka ba wanda ya haifi ɗaya ko biyu ko uku ya kula da tarbiyyar su wannan ƴaƴansa sun fi naka amfani tarbiyya ake dubawa da ɗaukan nauyi kana da tarbiyya da haimu tarbiyya za ka yi ɗaukan nauyi ko kuma bala'i ka haifo society suka ringa zuwa suna ɓatar da al'umma suna zaluntar su kowa ya kalli kansa da iyalansa sannan yaran nan kana mu'amala da su akan adalci dan an ce wani ɗanka ne ba ta aka kai mu'amala da shi da ga dama ba sai ka kula da haƙƙinsa sai ka ba shi ta ba ko za ka zo kamar da shi wani slave wani bawa duk wani son zuciya da ka zo da shi ka ɗora akan ɗanka ba zai yi ba ba zai yi ba a sai ka rayu da shi yadda Allah ta baraka wata alai suna kawo ta kesa cewa wani uba ya taɓa kawo ƙara ta ɗansa gurin sai na na Umar zai hukunta wannan yana saboda yana saba mahaifinsa sai ce amirul mu'minin ina da magana ba kan ya kace ba mutunci ne yace idan mutum zai haihu ya samu wa dan uwa ta garba yace haka ne ce to ni karo ya je aura ta haife yace ba mutunci ne yace idan kana fara ka samu suna na garba yace to bi kunkuru ya samu ba mutunci ne yace idan yaro ya isa aure ai masa ba ya ce to ni haka yi wannan abin za a gari baya mun komai sai na umar kai ka fara cutar da ɗanka shi sa ɗanka kai ma yanzu yake cutar da ashe sai ka kula da sa, sannan kuma sai ka ga gana ka haƙƙin me yasa can gurin yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīrā kaga a ƙarshe dai ce ƙurrar durhamhuma kamar bayani kabira a ce sai da kai tarbiyyar sai yana yaro sannan shi kuma yanzu yana yake musu addu'ar Allah ya yi musu rahama sai ka kula da hakkin ka. to haka duk wani shugaba a duk wani abu da ka rike kada ga mutum yana wani kafafa ai shine shugaban guri kaza yana zalunci ka kyale shi ka kyale shi akwai ranar dillanci zai sha mamaki ɗan shugaban ƙasa ne akwai ranar da zai sha mamaki in gwamna ne akwai ranar da zai sha mamaki in shugaban duwani duwani wato agency ne na jami'an tsaro wallahi tallahi sai Allah ya ce tace shi ya tambaye shi in duwani ma'aikata ce ta gwamnati wallahi sai an tambaye ka ko me kake yi kai duk abin da ka ga dama ka yi duk abin da za ka yi akwai ranar ƙin gillaji ranar kawai da za ka yi ba shi ne ranar da ka yi daidai manzala ta sama ya ce ma min amiri ashara illa jaa yawmal qiyamati mabluna yafukkuhu adluhu aw yubikuhu jawru hadisin da ke cikin mutan na Imam Ahmad ba wani mutum da zai jagoranci mutane goma sai ya zo ranar lafiya a tsaure da sarka ko ni ne ko kai ne ba wai sai shugaba kawai ba shugaban ko ina ne za ka zo da sarka a tsaure menene zai sa Allah kwance kai ka ta aljanna shine adalcin adalcin da kai in kuma ba haka ba a haka za a kudin dine ka a wurga ka wutar nan domin zalunci ke a halakar da Allah ta'ala ya shirya da ya yi uwa lallai mu kula da amari na amanar jagoranci mu kula da amari na amana da jagoranci domin Allah maɗauki sarki zai tambaye mu a ranar alkiyama da wannan ne muke yin nasiha da kuma addu'a nasiha mu shine dukkan shugabanni a Najeriya da na zo wuni su sani cewa talaka suna cikin bala'i talaka suna cikin musiba wasu ba ta ji wasu ba ta iya sha wasu magani ya karfin su wasu ƴaƴan su makaranta ya karfin su wannan kuma ba wai dan Allah ya nufe mu da talauci ba sai dan a'a shugabannin mu da yawansu sun zama azzalumai sun zama barayi suna sace dukiya ba sa sarrafa ta inda ya kamata to ku sani wannan amanar duk wanda ya kisa a cikin ku wallahi ko dai Allah ya nuna mai a duniya ko kuma sai ya je lahira ya gani ranar da nadama ba za ta amfani shi muna kiran ku da babban murya da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana yana umarni da adalci da kyautatawa Allah ya umarni da wannan Allah yana kiran ku da cewa idza hakamtum bainan nas an taqumu bil adl in za ku yi kunci a tsakanin mutane ku yi adalci wannan adalcin Allah zai tambaye ku a ranar alkiyama abu na biyu ku sani cewa wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amana ce a hannunku duk da ba za ku yi aiki da Qur'ani da hadisi ba to muna da dokokin ƙasa shi constitution ɗin da sauran dokokin ai aiki da su ai aiki da za a yi aiki da iya constitution ɗin da tana an zauna lafiya amma shi kansa constitution ɗin ana bayyanakin shi ana briefin shi to ku sani Allah madauki sarki zai tambaye ku akan wannan kuma waɗannan talakawan ko kun so ko kun ki duk wanda Allah ya je shekara ɗari Allah zai masa providing abin da zai kai shekara ɗari sai dai yake bai samu abin da yake so ba amma Allah zai bashi akan ka'idar wa ma min dabbatin fil ardi illa an Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin sannan muna yin addu'a duk wanda daga cikin shugabanni wanda ya zama yana tausayin wannan talakawa yana fatan kasan mutu gyara a zauna lafiya wannan kashkashin yana damunsa yana iyayensa ko da iya addu'a ya ubangiji Allah ka taimaka masa Allah ka agaza masa Allah ka tallafa masa kujerar da yake ce Allah ka Allah madaukin karfi ka ba shi da ma ya gaba da yin mulki a kanka amma duk shugaban da yake da dama ya san ana kishe mu ana bata mu ana ɓace mana dukiya ana hana mu noma ‘yan daba yara sun zagare mu a cikin unguwa tare da suna da damar hanawa suka ƙi hanawa ya ubangiji irin bala'in da muke fuskanta ya ubangiji ka ninka musu Allah ka ɗora musu bala'in da ya fi wannan ya ubangiji Allah waɗannan talakawa bayin Allah mustada'afin ba yadda za su ya Allah Allah ka taimaka musu Allah ka zama ɗaya daga cikin Allah ka zama gafansu Allah ka rare musu matsalolinsu duk wanda yake tumbling block ne a gurin su ya ubangiji Allah ka yi musu maganin sa ya Allah in kujera yake ma Allah ka hana shi Allah in mukami yake nema Allah ka hana shi Allah duk abin da yake nema tun da yana da damar da zai maganin wannan abin yake Allah ka hana shi ka samu yana damar da ba zai taɓa ba daga gare ka ba Allah ka hada shi da irin bala'in da ya sa talakawa a kansu ya Allah ka taimaki wannan al'umma Allah ka tafi waɗannan talakawa naka ya Allah ka agaza musu Ya الله تكلف مسلم اللهم اجل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهم هبه الدين ya رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأسلي أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من كافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك الهدى